Bismillahirrahmanirrahim. So da zuciya. Babi na takwas. Cikin kirsa ta raɗa masa a kunne. Ɗan kwaliya ya ja hula kenan. Ya ja mana ruman leta billahi lazi ɗan kwali ya ja hulunan arɗo da gangar jikinsa haɗe da zuciyarsa baki ɗaya. Atuwa da ke kwanciyar baƙin ciki ta jiyo su. Cikin jan tsaki haɗe da nana nanawa cinyarta da sauro ya ciza duka ta ce, ban kaɗaɗɗu ‘yan gaba da iska, Allah ya kwashe muku albarka. almadarasatul shuhada'i litahfizul qur'an tunda direba ya sauke ta sanye take cikin yunifom ɗin islamiyar mai ɗauke da kalar amber orange da white hijab sai na baƙi da socks baƙa yana tsaye daga barandar a jikinsa da ke sama sanye cikin jallabiya bai sa hula ba gashin kansa ya kwanta lif gwanin sha'awa manyan idanuwan sa ya sake zuba mata ya kasa ɗauke su daga gare ta zuciyarsa tamkar za ta faso ƙirjinsa ta faɗo so yake ya tabbatar wa zuciyarsa ita ce ba gizo ba ne yanayin baƙon lamarin da ya shige sa ne ya sa shi sauke idanuwansa a hankali daga kanta yana fatan shigowarta cikin makarantar don tabbatar wa idanuwansa ita ce domin bai manta da manyan idanuwanta da ke ɗauke da ƙwayar idanun kofi color Tabbas Sudes ya kamu da so da zuciyar Zara Arda Barkindo. Saura kaɗan ya ci tuntuɓe ya faɗo lokacin da ya ga ta shigo ciki ta nufi ajin da zai koyar. Wata ƙatuwar bahaguwar ajiyar zuciya ya sauke mai nuna hamdala ga samun abin bege. Ajin Salmanul Farisa, ajin su Zara. Zara na shiga da sallama ɗan ajin da ba za su wuce su ashirin ba daga su har sashen maza da ke gefe, kowanne yana kujerarsa. Ajin a tsare yake tamkar makarantar boko har da abun matso ruwan sha na zafi ko sanyi dispenser ga loka nan kowanne ɗalibi da sunansa a jikin loka ɗin da take a matsayin tasa cikin haba-haba kamar yadda anta amina ta sanar da ita haka zara ta mimmiƙa matan hannu suka gaisa mazan kuma ta musu sallama kafin ta nemi kujerar da ke can baya mai ɗauke da sunanta a jiki ta ja ta zauna Tun da ta shige cikin ajin Tudes ya samu kansa da kasa ɗauki idanuwansa a gare ta. Yadda take tafiya cikin natsuwa da yadda ta babbawa matan ajin hannu suka gaisa. Shi ya sake narkar da ƙaunarta a zuciyarsa. Ya samu kansa da jan ƙasar leɓarsa taunewa. Kana ya saki lallausar murmushi. Daidai lokacin da ya aza ƙafarsa bisa ƙofar shiga ajin. A kuma lokacin da Ustaz Nasim ya dosa wajen yana ɗagawa Sudes hannu. Barka ka dai Ustaz. Barka ranka ya daɗe. Su dai sai murmushi ya fasa shiga cikin ajin ya tsaya a ƙofar ajin. So nake don Allah ka riƙe ajin Ustaza Hikima. Wai ba yanzu za ta ƙaraso ba sai ƙarfe hudu da rabi. Na musu fiƙihu. Zan riƙe naka ajin mu fara karatu da su. Sai ka musu fassarar kaji ka amince. Su dai sai ɗaga kai kawai ya wuce ajin Ustaza Hikima. Zuciyarsa tamkar za ta fashe. Can ya je ya fara karanta musu surar da za su fara. kafin ya isowar malamar tasu. Tana zuwa kuwa ya miƙe da sauri bayan ya kai aya. Godiya nake Ustaz Sidiyas. Ustaza Hikima ta masa godiya tana ɗashare masa baki. Murmushin shi ma ƙaƙaro ya yi ya wuce ajinsa kai tsaye. Yana mai duba agogon hannunsa. Yana zuwa ya tarar Ustaz Na'im ya kai aya saura fassarar kawai. Fasalin salmanin Faris. Ustaz Na'im ya miƙe ya fita. Musabaha suka yi wa juna Sudes ya shige cikin ajinsa. Farkon abin da ya fara yi shine sauke idanuwansa akan Zara da ke sunkuye da kanta a ƙasa tana karanta farkon suratul Baqara. Cikin harshen Larabci ya fara musu magana. Idan ya yi sai ya fassara da Turanci ya kuma ƙarƙare da Hausa. Sai a ƙarshe suna na Sudes ibn Haris. Kuma ni ne zan kasance malamin ajinku. Sanda bana nan Ustaz Na'im zai wakilce ni. Zan dinga koyar da ku Alƙur'an da fassara da tajwid, sai hadisi da kuma littafin Bughyatul Muslim da sauran littafai. Sai wasu littafan da sauran malamai za su koya muku, ana fahimta? Eh, suka haɗa baki wajen amsa mishi. Daidai lokacin da idanuwansu shi da Zara suka sarƙe da na juna, ta janye nata da sauri tana kallon bango. Gyaran murya ya ya zauna a kan kujerarsa da ke fuskantar ajin. Za mu fara da fassarar surar al zuwa ayoyi goma na suratul Baƙara. Sai da ya gama fassara musu sannan ya ce a nan za mu dakata. Insha Allah Rabbi gobe da yardar Allah zan karɓi haddar ayoyin da kuma fassarar dukkaninsu. An gane ko? E Ustaz suka haɗa baki, ciki har da zarar da ke jujjuya abin a zuciyarta. Sam ba za ta taɓa mancewa da sanyayyar muryar mai ɗanɗanon daɗi da sanya natsuwa irin ta Sheikh Sudais ba, matashin malamin da ba ta gajiya da sauraron karatunsa kullum da daddare a tashar Qur'an an Sunna da ke gidan rediyo. Yau gashi a gabanta tana sauraron muryarsa. Ashe rana irin haka za ta bayyana a gare ta? Sam ba ta san ta lula duniyar tunani ba, sai ganin Sudais ta yi a gabanta ya zuba mata idanu. Gaba ɗaya 'yan ajin kowa ya tsaya yana kallon ta. Me ke me faruwa ne ba kya tare da mu? Sinanin me kike in mm, Ya faɗi in mm ɗin ta hanyar jan kalamin. Wanda har sai da hutun iskar bakinsa mai ƙamshin miyin ta ki hancin Zara. Da daɗan turare ya gauraya ilahirin cikin ajin da wajensa. Ba komai. Kin tabbata? yaren kwafo yana sake tambayar ta. wanda shi kansa ya kasa sanin dalilin hakan. Daga kai ta alamun ih ya ja da baya yana mai ajiye littafin hannunsa a gabanta. Ki zo min da su gobe insha Allah kuma ke ce za ki zama mataimakiyar shugaban ɗalibai. Ya ƙarasa yana mai tafiya gefen mazan ajin ya nuna wani ƙaton cikinsu. Kai ne shugaban ɗaliban ajin nan. Ke kuma za ki zama asista ɗinsa. Ya sunanku? Sunana Zara Arɗabar Kindo. ta faɗa a natse cikin muryar ta mai daɗi. Su dai sai ɗaga kai alamun to ya dubi ɗalibin shi kuma ya amsa sunansa da Ibrahim Ali Ibrahim. Masha Allah, zo ki lasire ka kira malamin da zai koyar da ku karatu na gaba. Ke kuma faɗi mata ki zo da wuri saboda littafai na na wajen ki kin ji ko? ɗaga kai ta alamun ihi shi kuma ya fice bayan ya musu sallama. Monita ya bi shi a baya. Gidan Malam Ardo. da sassafe har ɗaya tafi bakin kasuwa sayo wa amarya roman abincin karin kumallo yana ficewa ta je ɗakin modubba kuma ya fita wajen aiki dama ɗakin baya kulle shi saboda kayan mahaifin nasu da ke ciki tana zuwa ta tattaro takardun gidan ta ɓoye a jikinta ta kai ɗakin ta tai musu ajiya ta musamman ta a kan gado tana murmushi wai ita ce ta mallaki gida daga zuwanta daɗi gaba ɗaya ya bai rumalle ta janyo 'yar wayar ta mai tocilan tana daddannawa gefe ɗaya kuma waƙa take rerawa jimamman za ta wuce ta ja dogon tsaki sai da ta zo saitin ɗakin na rumalle ta dasa kujerar tsugunno ta ɗosa na bayanta ta shiga kartar tukunya tana haɗa gwaɓu-gwaɓun kayan wanke-wankenta rumalle na daga ɗaki ta fara jiyo tsamin kwanon abinci yana shigo mata ɗakinta ta ja ɗan kwananta gaban goshi ta fita zuwa wajen tana yamutsa fuska me haka Na ce me haka malama ya za ki so ƙofar ɗaki na ki tara kayan wanke-wanke kina yi. Rumar ta ƙarasa faɗa tana taunar cingam ɗin bakinta da ke fitar da ƙara ƙwaras-ƙwaras ƙasƙas. Jimman man ta banza da rumar ta ci gaba da kankarar ƙanzon tukunyar. Bata san hakan ya ƙara rumar lan ba. Malama da ke nake magana fa kin yi shiru. Atuwa da ke ƙofar ɗakinta ta ta shiga ɓaɓɓaka dariya tana tafa hannaye. A hayye landan tsan. Allah mai alheri, mamman da ke fa take magana ko, ya za ki mata shiru. mamman ta miƙe haɗe da jire tsallon albarka tana karkaɗa wa atuwa yatsa. Ina ruwarki uwar tsegudidi, na ga nan ɗin da ƙofar ɗakin nawa ne kuma a nan nake wanke-wanken. To sai aka yaya iye, duniya ta canza miki yanzu kin koma baya. A haiye landan tsan. Baiwar Allah ba mu gaisa ba, Atuwa ta ce da jimman tana mai ɗashire mata haƙora kamar gaske. Sannin ki uwar gida ran gida, yau wasannin mu amarya shalelan arɗo ta gaban goshin arɗo, dole a ganki kuma a barki babu yadda za a yi da ke. Wata dai rumal ɗan murmushi kawai ta saki kafin ta fara janye kwanukan wanke-wanken jimman zuwa gefe. Jimman ɗin ta yi hanzarin mayar da su inda Rumalla ta janye. Na ga alama za mu hau sama da ke mu faɗo. Ke wai ba ma ya sake ki ba na mai naki za ki ci gaba da zama a gidan mijina cikin haka sai ga arda ya shigo gidan ke da flask ɗin abinci ya siyo indomi da faffiya da kwai sai shayi a leda fara an ƙullo masa ruman le na jiyo takunsa ta saki kukan makirci hankalin ardo ya yi tashi ya rasa yadda zai yi ruman le ta faɗa ƙirjin ardo tana mai rushewa da kuka baki ɗaya zuma na ka ji abin da matar ke gaya min ko Har hankalinsa gaba ɗaya ya tashi, ya sake matse ta a jikinsa yana jera wa atuwa da jimman harara. Wata ‘yar gaba da iskar ce take gaya miki magana. E na cewa ce ce, atuwa ko man, roman ta ɗaga yatsa ta sauke a kan jimmamman. Tana shashear kuka. Wannan ce kawai, wai kawai, saboda na ce mata ta ɗan yi gaba da kwanukan wanke wankinta shine take ta surfan zagi Ba irin kalar wanda bata sauke min ba. don fitar ka kawowa yanzu har da ɗoriyar saukar min da mari. Ta ƙara sa haɗe da rike kuncin ta hawaye ɗaya na bin ɗaya. Mari, zagi, ni? Jimamman ta shiga tambayar ruman lahar da ina tana tambayar ta tana kallon atuwa. Ke ce shaida ta atuwa an yi hakan? Atuwa ta yamutsa fuska tana kawar da kai gefe. Na ji dai saukar mari sau ɗaya zagi kuwa uwarta da ubanta kika zaga kaɗai sai ƙarin na arɗo da ya auro ta. kin ce kuma babu inda za ki sai kin gama wanke-wanke. Ta ƙarasa faɗa haɗe da janyo dutsen goge ƙafa ta shiga kartar fasan da ke ƙafafuwanta, tare da ɗoriyar rera baitin waƙarta a haye sama lubaye. Billahi lazi ƙarya suke arɗo. Arɗaya ya ja dogon tsaki yana karkaɗa mata yatsansa cikin fushi. Akan me za ki mare ta? ai ba ƙarya ta ba ya za a ki zo ƙofar ɗakin ta ki ce za ki wanke-wanke. Rumalle zai kira mu marin ki da zagin naki. Kyale ta zuma na rabu da ita, ni ce ya kamata na bata ta haƙuri. Saboda ita na zo na tarar a gidan dole za ta ji zafi. Yaya ki yi haƙuri. Haƙurin ubangi cewar mamman gaba ɗaya kanta ya ɗaure. Tabbas Rumalle ta dame ta ta shanye a makirci. Wai yaya. Ta ja dogon tsaki tana girgiza kai kafin ta sake cewa. Ya za a yi na mare ta, ya kuma za a yi na zage ta? Ai, ba karya na miki ba, yanzu ma kin sake zagin Obana kowa kuma ya ji. Jimman ta fashe da dariyar da ta fi kuka ciwo tana tafa hannaye. Atuwa dai tana goge kaushinta tana kallon su ta gefen ido. Ardo ya riƙo fuskar Rumalle yana kalla kuncin nan kafin ya girgiza kai kawai. Ki yi haƙuri ruman arɗo, idan Allah ya yarda an jima zan sayo miki fanado ki sha. Mu je ki ci indomi da ƙwai ki kwanta ki huta, Allah ya saka miki. Sannan ke kuma wannan ya zama na farko ya kuma zama na ƙarshe jin mamman. Kar na sake jin ko ganin na biyan haka. Ya riƙo hannun rumalli suka shige cikin ɗaki. Jin mamman da ke tsaye akan kwanukan ta ta takaici da baƙin cikin ruman ya cika ta. ko kwanukan ba ta tsaya ta kwashe ba ta shiga ɗakin ta bayan ta sakar wa Atuwa harara atuwa sai murmushi take tana mai danna dariyar da ke neman kubce mata. Dare da ke tsaye a bakin kofar gidan Alhaji Sani mijin Hajiya Mari, gidan da aka fisa Niko ake wa lakabi da gidan Gates. Kafri min keɓe ciki da wajenta shine gidan da aka fara gani da Gates kuma mai fenti na 'yan gayu. Sake ƙwanƙwasawa ta yi. Sai a lokacin mai gadin ya leƙo da kansa idanuwansa jawar da su da alama daga barci ya tashi a lokacin. menene haka kike faman bubbuga mutane gida sai ka ce masifa ka yi haƙuri ƙanina wajen hajja na zo ta san da zuwan naki ta sani minti ɗaya ya koma cikin gidan ba jimawa kuwa ya dawo ya buɗe ƙofar get ɗin shigo yawwa na gode shigewa ciki da dan ta yi bakin ta ɗauke da sallama gida ne na ƙasa ba mai bene ba komai a wadace ga shukoki nan da suka ƙara wa gidan kyau duk kuwa da dizayin ɗin gidan na da ne, amma da yake anguwar shi ake ji da shi, hakan ya zamto har yanzu gidan yana haskawa. Wa alaikum salam shigo da mu cewar Hajiya Mari da ke matsa ruwan lemun tsami a kofin hannunta. Shiga ciki da mu gani nan. Dare ta shiga falon baƙin da ta saba zama ta zauna a ƙasan kafet. Sanya cikin riga da zani na atamfa duk kuwa da sun sha duki amma a tsaftace sun sha karin guga. Ga hijabin shi ma ya sha karin guga sai ƙamshin turaren alƙalin goma take. Hajiyar ta shiga falon ɗauke da kofi na kunu da plate mai ɗauke da ƙosai soyayye da biredi mai yanka-yanka. Ta ajiye su a gaban dada tana murmushi. Zauna ki cinye sai mu yi maganar. Ina kwana Hajiya ya kwanan iyalan. Ubangiji Allah ya ƙara muku arziki da kwanciyar hankali. Lafiya ƙalau mu ya ‘yan biyu da labarin Zara. Alhamdulillahi Hajja, Zara na can ƙalau ana ta karatu. Su kuma 'yan biyu tun asuba da suka ɗebo mana ruwa na ce su koma barci ƙilan yanzu sun tashi. Masha Allahu Allah ya raya mana su don Allah jaki ci. Dada ta ɗan yi murmushi tana jan filet ɗin gabanta. Akwai 'yar leda na juye wa yara. Dama na san haka za ki faɗa kullum kamar wata baƙuwa. Shekara da shekaru muna tare, ni na ɗauke ki a matsayin ƙawata aminiyata. Amma ke kullum cikin janye jikinki hike da ni mu. To kwantar da hankalinki, na sa musu nasu a flax idan muka gama zantawar sai ki tafar musu da shi. To shi kenan Hajiya, na gode Allah ya saka da alkhairi ya bar zumunci. Hajiya Mari ta kau da kai kawai tana murmushi. Kafin ta sanya hannu ta sake matsawa dada gabanta, dadan ta shiga ci a nutse har ta kammala ta yi hamdala. Ta miƙe ta kai kicin ta da shi ma kaiwar filet ɗin sai da hajiyar ta ce ta bar shi ta ƙi. ta dawo suka ci gaba da 'yar hirarsu kafin dalin ta zayyane wa hajjan komai ta ƙarƙare da an jima da azahar ma hajiya aminan za ta turo a ɗauke mu da yaran amma jammu shine kika bar wannan babbar magana a ranki sai da kika yanke shawara za ki gaya min haba jammu ya kamata a ce wannan zurfin cikin naki kin daina yin sa wallahi ni wallahi saboda takaicin arɗa yake kowa shi yasa bana son zuwa gidan nan lokacin da aka kawo ki jajir da ke ga jiki amma a gidan shegen kika rame kika fige ni wallahi da a ce na san ki tun kafin ya auro ki da wallahi azum ba zan yarda ki aure shi ba duk kin fita hayyacin ki da ƙananan shekarun ki kin koma kamar wata tsohuwa ni dai wannan zance ya min daɗi ubangiji Allah ya sa haka ne ya fi alkhairi cikin abokan alhaji dole na samo miki bazawari Saka fashe da dariya kafin su ci gaba da hirarsu Ba jimawa da da ta mata sallama za ta tafi. Hajiyan ta shiga ɗaki ta riƙo akwati mai ɗauke da kayan bayarwa da suturare da sabon soso da sabulu da kayan kwalliya. Riƙe ba yawa. Idan Allah ya yarda ni ma zan ziyarce ki insha Allahu. Na gode Hajiya Allah ya saka da alkhairi ya bar zumunci. Wayo Allah na. Na ce ki daina min godiya haka Jammu. Riƙe ƙulan abincin ba sai kun dawo da ita ba. Na gode Hajiya. Har get ta rakota. Hajiyar ta sa mai gadin ya ɗaukar wadada akwatin har ƙofar gidansu, ta shige da shi ciki. A tsakar gida Rumalla ce ke wanke kanta Arda yana cuccuɗa mata, haɗe da zuba mata ruwan ɗauraya. Adamu a shere kangare, ruman ta faɗa tana mai share kumfar idanuwanta da ƙasar rigar arɗo. Ah an ankon ƙalau, lafiya ƙalau Jammu. Zuma na ka ce ka rabu da Jammu. Na fa gaya maka ba zan haɗa kishi da 'yar garinmu ba. domin da mu kamar yaya take a wurina. Ƙanin mahaifinta mai rasuwa ya auri ƙanwar mahaifiyata. Ardo ya shiga kwakwa tsoron tsuwa yana direwa. Wa billahi lazi na shika ta rumalle, na shika ta zaman yaranta take. Yau ma za mu bar maka gidan malam da yardar Allah. Allah kuma ya sa haka ne ya fi alkhairi, yara kuma za su dinga zuwa suna gaisar da ubansu. Ba na so na yafe ku je can ku karata. To shi kenan malam, idan auren wani ya taso a cikinsu za a neme ka dole, tunda kai ne ubansu. Sannan ina fatan Allah ya yi maka wannan jafa'i da ka ɗora wa kanka. Ka je ka tuntuɓi malamai yawan haifar ‘ya'ya mata ma rahama ne malam. Wata ran su za su maka riga su maka wando. Arzikin da kake fatan samu a jikin ‘ya'ya mazan ta iya yiwuwa matan da baka so ne za su rufa maka asiri a gaba. Cikin takaici ta ɗaga labulen ɗakinta da ya je mai ta shige. ta dire wasu 'yan biyu kular a gabansu. Ku ci ku wanko jikinku za a zo ɗaukar mu idan Allah ya yarda. Ta ƙarasa haɗe da kwashe kayayyakinsu ta zuba a babbar gana mazgo. A haɗe da rumalla da ke waje kowannensu ya yi cirko-cirko da shi. Kafin rumalla ta ja hannunsa ta miƙa masa robar ruwan. Zubo, malam zubo ruwan. zuba mata ya shiga ita kuma tana ɗaurewa haka suka kammala suka koma cikin ɗaki Dada kuwa suna kammala shiryawa ba jima'a Ibrahim ya ƙara ƙaraso. Modubba ne ya shiga ya gaya wa Dadan isowar Ibrahim ɗin. Dada ta sa ‘yan biyu suka fita ta shiga yi wa Modubba jan kunne na taka tsantsan da zai yi da matan ubansa. Ya bi su sau da ƙafa har Allah ya hore masa shi ma ya yi muhallinsa. Yana hawaye tana yi. Haka ya riƙo mata leda suka fito. Ɗakin Atuwa ta leƙa ta mata sallama. Atuwan na kwance ta yi ɗaiɗai akan katifa tana sakatar kunne. To Jammu saduwar alkhairi sai mun zo. Dada ta ƙarasa shiga ɗakin mamman da ke laɓa a bakin taga tana jiyo su arɗo. Tana ganin Dada ta yi murmushin yaƙe. Tafiyar ce i wallahi antinsu. Shi kenan. Sai wata rana Jammu. Suka yi sallama Dadan ta fice Modubba na bi mata a baya. ‘Yan biyu na daga waje. A tare suka shige motar Modubba na ɗaga musu hannu. Bayan Ibrahim ya zura kayan abu but ya miƙe da su a titi. Daga Rimin Keɓe zuwa unguwar Nasarawa GRA yankin Tukur Road. Kaftin Muhammad Muhammad. ya lela da Ikilima kowanne ya zo ya yi wa Addayo sallamar tafiya aiki. Kaftin Muhammad da ya shiga sashen mahaifiyar tasa ya zauna ya kwashi gaisuwa shi ma. Bayan fitar kowa na gidan ya jago ruwar ajiyar zuciya yana jujjuya kai. Yanzu ina amfanin matan nan Addayo? gaba ɗaya ba na gabansu sai aikin su. ɗaya ta tafi banki ɗaya asibiti addayo ki lamunce min na ƙaro aure don allah ni ki zaɓa min matar ma don allah addayo kar ki hana iya alfarmar da zan iya kenan ko dai na ƙaro aure ko kuma na sake su su duka so mahi saurare bari mu dakata a nan mu na gaba za mu